A ƙoƙarin neman mafita kan matsalolin tsaro a shiyar arewa ta gabashin Najeriya, hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da horo na musamman wa wasu 'yan ƙato da gora wato civilian JTF da vigilante daga jihohin Borno, Adamawa da Yobe ta yadda za su taimaka wa ƙoƙarin gwamnati wajen yaƙi da Boko Haram da inganta zamantakewar al'ummomin yankin. Cibiyar horar da shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari da ke nan Jos ita ce ta horar da matasan su ɗari biyar da da bakwai. Mr. Jona Bitrus Bawa, Darekta Janar ne na cibiyar, ya mun bayanin irin horon da suka ba matasan. Salama ne ake nema. To akwai abubuwa da yawa wanda muka zo ake kira conflict resolution wanda shi ma mun koya musu yadda in sun koma gida za su yi cuɗanya da saura yadda za su kawo salama a ƙasansu. Sannan kuma ishu na mindset canjin hankali kenan. Yawancinsu kamar yadda muka sani ba su taɓa zuwa wani training ba. So wannan training su na fari an zo yadda za a janja hankalinsu su yi aiki yadda ya kamata kuma su yi ayyuka wanda ah, community ɗinsu za su yi benefitin a cikin wannan kosa aka masu. Wasu da suka samu horon suka ce za su taimaka wajen samar da tsaro a yankunan su. Sunana Bukar Abba Ibrahim. Na koyi abubuwa da yawa da wanda da mu zauna da jama'a mu lafiya kuma in mun ga abu ba daidai ba mu saya mu mutane na siya gaskiya da kam ina mu abu ba mu saurari ko kowa ba mu je mu kashe mutane amma yanzu na an tsuyar da kanmu wallahi gaskiya mun ji daɗi abin. Sunana Ularan Moses. na koya yadda mutum zai zauna tare da jama'a yadda kuma za ku yi haɗin kai ku samu cin nasara ga kowane abun da za ku yi to kafin ku zo nan fa wani hali kuke ciki ba mu isa mu fita bayan gari ko wani wannan ba amma da muka haɗa kai mun yake su mun kore su sun yi baya gaba ɗaya sunana Amata muhammed da ne mun sha wahala amma yanzu da alhamdulillah tun da mun samu mun dogoran nan alhamdulillah ba ma cikin wahala muna cikin farin ciki da walwala da annashuwa muke alhamdulillah mun gode a Allah kina mace kuma kuna daukan gora domin ku su yaƙi wato nan yan eh, ta'adda farkon an dogora ma an goma an kawo ma mu ne mata a cikin ma da obarol namu muka yi abin komai da komai muka gama tunda ido na biyu har su je su zaga karfe ukun dare biyun dare ma ina nan za su zo su same ni coordinator civilian JTF na jihar Borno Abba Aji ya ce gwamnati za ta ci gaba da kula da waɗanda suka taimaka wajen samar da tsaro a jihar to yaran nan sun sadaukar da rayuwarsu sun taimaka jama'an tsaro suka yi fada da wannan 'yan ta'adda to a yaran nan yanzu in kika bar su haka kara zube gobe me za su zama su zama to alhamdulillah da gwamnatin jiya da gwamnatin tarayya da UNDP sun haɗa kai aka kikiro wannan program din ya canja rayuwar yaran mu fiye da nake tsammani. To bayan wannan horo da aka ba su akwai wani tallafi da za a taimake su da shi domin su ci gaba da rayuwa? Akwai tallafi ne za a yi ai duk wanda suka shigo nan wajen ana tambaya wani sana'a kake so. So za a zo a baka horo kuma a baka kayan aiki a sake baka jari kuma a yanzu haka an ba mu dama a cikin wanda aka yi tarin nasu za a ware yanzu za a fara da mutum ɗari shida wanda za a ba su jari su fara. Wakilin Wakilin hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya, Mr. Matthew Alawo, ya yi fatar waɗanda suka samu horon za su yi amfani da abin da suka koya wajen sasanta al'umma da inganta tattalin arzikin ƙasa. The significance of integrated formal CJTF and Ya ce makasudin sake mai da 'yan ƙato da gora da vigilanti zuwa yankunansu shine a yaba da gudunmawar da matasan maza da mata suka bayar wajen haɗa hannu da jami'an tsaro don daƙile Boko Haram a arewa maso gabas da inganta rayuwarsu ta samun sana'o'i da za su dogara da su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.